jama'a assalamu alaikum da fatan tashi lafiya ya safiya ya ayyukan ya kowa da kowa to yau bidiyon da zamu kawo shi ne yadda za ka yi ka fara hada inda za ka fara hada bit kuma ka san tempo din da za ka buga na kowane bit ne wanda ya kamata ka buga ka san wani irin tempo yake kuma wani irin gudu kake son ya yi so abu na farkon da za ka yi a bit kafin ma ka yi selecting komai shine ka selecting tempo tempo na wato wato gudun kiɗan da kake son ka buga shi ne ba za mu shiga bidiyon ɗin gadan-gadan so idan ka buɗe fl ɗinka so zaka locating yadda tempo yake gashi a nan wannan wajen wanda suka rubuta 130 ɗin nan already duk lokacin da ka buɗe zai nuna ma a 130 ne amma in ka zo kake son ka rage sai ka rage shi a misali ni ina son ya kai kamar 118 ko 120 misali bari mu buga shi kun ji yana guduwa to ba zan rage shi bari mai da shi 110 ku gani kun ji yadda yanayin gudun yake to abin da farko ya kamata mutum ya yi kafin ya ma selecting packs wannan ya kamata ka yi saboda shi ne zai baka a misali a misali kamar kana son ka buga beat amma kuma beat na wakan 110 bari mu gwada shanun ku gani a misali kamar wannan bitin ka gan shi in ka ɗora sha virtual DJ zai nuna muku wanta ga sha nan wannan wajen a shi wanta ba to in kake son ka buga kiɗan nan zai macin sa wannan ba tare da sai ka ƙara gudu ko ka sha wani wahala ba sai ka zo FL ɗinka ka zo FL ɗinka kawai nan za ka duba wannan waƙar da kake son ka yi rifixin ta nawa ne tempo ɗinsa so sai ka rubuta shi a nan misali wannan wanted sai ka bar shi haka ka play in ka play sai ka zo ka yi selecting din packs din da kake so a misali kamar wannan sai mu sashi a farko mu a na biyu musa sine a na uku mu sa konga a na hudu ka zo ka buga kawai da farkon nan kawai za ka mai da shi kawai sai ka yi rekodin abin da kake son bugawa an gane kawai ka yi mishi contizing sa control a kawai ka yi mishi contizing sa control a control q nan Sounds okay. buga kake so shi dai ka gama buga kawai control a control q ali. gane ba so da zo su ne misali hmm, sun buga shi kenan ka buga shi shi ma control 2, kawai control a control 2 wannan shi gane so in ka buga kana ka selectin a misali a misali kamar iya wannan kawai iya wannan mun ka samu ko kuma in ka samu kai kai masu patterns kawai iya wannan ka fitar da shi a misali clone to clone clone 3 iya wa'annan kawai in ka samu kai masu pattern shi ma sun ishe ka yi button 1 kawai control x kamar yadda na yi bidiyon a baya control x za ka cire wani control x sai ka zo kamar yashi button 2 sai ka cire 1 x sai ka cire 3 sai ka cire 4 sai ka kamar button 3 sai ka cire 1 da 2 aka bar 3 sai ka cire 4 ka zo button 4 sai ka cire 1 2 3 1 2 3 a ka gama wannan kenan kawai sai ka dawo main home page din nan kawai sai ka taɓa ga taɓa da click and drag na shi zuwa nan amma two shi ma za ka mishi haka amma four ma haka za ka mishi amma three shi ma haka za ka mishi amma four ma haka za ka mishi kaga man kana son ka yi double din su kai kai control kawai su ka highlighting din su da na shift ne da su haka na su double double haka yadda zai ƙara tsayi ya sai na maƙi na na ɗin kansu ba da gab kamar yanzu da kun gaida yadda abin yake tafiya da dogon ɗin sa misali kamar su iya haka ma kawai na mai da shi son kafin yin filema sai fi kamar da shi pat kana son da ka mai da shi son kafin yin filema a ga misali ba na son wannan ya buga farkon na sai na cire shi ciccire su kawai zan cire nan din shi ma gane ba tsohon laban ke tafiya kaga wurin space na labarin na akwai abin da zan sa shi a wurin sai na samu shi na pack din nan sai na zo da shi wajen una b o t l a a g u a n t d e n l ahí q u c a v a r i b a soco, y aún no me cuenta c i r e s h misali iya wannan ma akwai in ka yi exporting zai baka abin da kake so wannan kawai short video ne ba wai dogo bane saboda kar ya dauki lokaci sosai saboda abin da za a bayanin su baya da yawa iya abu daya ne zuwa biyu misali beat www kawai ba wani yawa ba wani wahala saboda ka ga abin ya kare shan gama da wannan misali shan gama da wannan ta misali misali ga bitin din anan shine wannan ashe kun gani ba gani ba misali ba zan ɗauke shi mu shi a cikin virtualize mu ga yadda zai yi aiki haka tempo na shi ya kai 110 ba misali ba zan mu ɗan shi abin nan saka waƙan waƙan zai yi da shi ku gani ni ne gida sai yarda kun ji yadda abin yake kawai wannan ma riga da gama shi so ba wai wani abu ne wanda zai ɗauki lokaci ba gane ai to kai wannan ma ta nan gama an riga da gama da shi kawai sai bin shi kenan so a wannan karshen bidiyon ya zo sai mu haɗu a karo na gaba da kuma abin da kuke bukata ya maku bidiyo kan sai ku imana magana a comment da wasu sauran shafukan inda za za mu fuskanci kuma mu dunkufa wajen muku bidiyo kan abin da kuke bukata mun gode sosai